assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na juma'a sha bakwai ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasan na 61 daga cikin jerin giyan kasusuwan na kasan na 63 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikmatun min tarih ma baina wafatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil husaini radiyallahu anhu sanata ihda wa 60 hijriya wallafan usman bin muhammad al-khamis allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan uwa ba manta ba har yanzu muna ƙarƙashin al-mabahathu thalith ahammul ahadathi fi khilafati usman malam yana kan yi mana bayanai ne dangane da mafiya mahimmanci daga cikin abubuwa mahimmai da suka faru a lokacin khalifancin sayyidina usman ne allah madaukin sarki ya ƙara mashi yarda so sahabban nan wasu irin halitta ne da allah madaukin sarki ya yi su bai taɓa yin al'umma irinsu ba waɗanda suka fi su kaɗai su ne annabawa da manzanni amma in ba annabawa ba in ba manzanni ba a cikin jinsin halittun da allah maɗaukin sarki ya yi da suke rayuwa a doron duniyan nan to babu halittun da ta kai sahabban annabi daraja kuma tun da aka yi duniya allah maɗaukakin sarki bai taɓa yin mabiyan wani manzo waɗanda suke bin Allah da gaske suke yi ba irin sabon manzan Allah wajen imaninsu haka wajen ayyukan da suka yi to duk abin da waɗannan bayi suka yi sun yi ne saboda neman yardan Allah kuma sun kyautata aikin kuma sun inganta shi shi yasa hatta al'ummomi zaɓaɓɓo daga cikin zababben jama'an da suka rayu tare da annabi musa da isa sun rika gorin ina dama a ce su ne allah maɗaukin sarki ya yi su a matsayin sahabban manzan allah domin irin abin da suke ji a cikin littattafansu ana biya masu akan siffofi da kuma ayyuka na waɗannan sahabban shi sa waɗannan ahadas da suka faru a zamanin khalifancin sayyidina usman idan ka ɗauko sauran annabawa da suka gabata mabiyansu da suka biyo bayansu madadin su aiki irin na sahabbai mafi yawancinsu sai suka sauka a layi shi sa ƙur'ani yake gaya maka fahalafa min ba'adihim khalfun adaa'us salata wata ba'u-shahawa. ce fasaufa na gayya amma su ko sabon annabi shi annabin kafin ma ya bar duniya sai da ya ce za a yi khalifanci a bayan shi tsawon shekara talatin alamin walin nubuwa fitintunu da rigingimu da annabi ya isharan za su faru sun fara kunnowa a ƙarshen khalifanci a rashida khilafa alamin walin nubuwa wanda za mu zo za mu tattauna waɗannan matsaloli da suka zo suka faru da kuma irin rawan da sahabbai suka taka an gane wanda ya kamata kuma ya dace kuma ya zama wajibi mu mabiyan annabi da sahabbai wannan ya zame mana abun koyi sannan da a ce irin waɗannan abubuwa na rigingimu da fitintunu za su taso za su faru a cikinmu babban abin da ya kamace mu shine mu natsu a karan farko mu kalli wai abin da ke hautsu namu yake haifar da matsaloli a cikinmu wai irin wannan abu ya taɓa faruwa a zamanin farko a zamanin sahabban nan ina son za mu zo mu baje waɗannan fitintunin da suka faru a zamanin khalifancin na usman wanda ƙarshe suka haifar da kashe shi za ku ji wai mai haifar da shi wai mai ja wannan abu mu dai rigingimu da ruɗani da musulmi suke ciki a yau kakka taɓa raba ɗaya biyu waɗancan abin ne su ne waɗannan domin watilkal ayyamu nudawilu ha bainan nas Allah madaukin sarki ya kiyaye waɗannan dai mala yana mana bayani akan mafiya mahimmancin abubuwan da suka faru a lokacin khalifancin sayyidina Usman bin Affan Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda malai ya ce akwai gazuwa ifirikiyata sanata saba'in wa ishirin hijiriya na usman a zamanin shi ne ya shirya rundunan da ta kawo farmaki na yada kalmar allah ta yaƙi nahiyan afirka hijira na da shekara 27 cikakken bayani mun zo mun karanta da ku a nan a cikin littafin albidayatu wan nihaya a juz'i na bakwai shafi na ɗari da hamsin da bakwai wanda mun yi wasu bayanai masu faɗi da gamsarwa adadin bayanan da al'imam al-hussein al-khamis bai kawo mana a cikin nan hikke babu. an gano wannan ko? mahala ya ce amara usmanu radiyallahu anhu abdullahi bin sa'ad bin abi sarh an yagzu an yagzu bilad ifriqiyya fa izaftata hallahu alaihi falahu khumsul khumusi min al magn min al ganimati naflan sayyidina usman dan affan Allah ya kara mashi yarda ya ba da umarni ga abdullahi ɗan saɗan abi a sarhi kan an yaga zuwa da ifirikiya cewa ya ɗibi sojojin shi ya tunkari yankin afirka wanda umba ba manta ba shi wannan sa'ad ɗan abisar na usman ya ba shi mukami ya naɗa shi kantoma a ƙasar masar ko bayan da abin da ya faru ya faru aka cire sa'ad bin abi waqas mun tattauna wannan bayanai da ku a karatukanmu na baya to haka ce je yaki wannan nahiya na afirka ita nahiyan afirka nahiya ce mai girma nahiya ce mai faɗi da kuma yawan jama'a shi yasa al'amarin yaƙan wannan nahiya al'amari ne wanda yake a buɗe kuma kasantuwan girman yankin ya sa a yau kuke jin wasu yankuna da wasu ƙasashe wanda sai ku ji kaman ba su ma samu labarin musulunci ya ji masu ba girman wajen kuma za mu ji me yasa aka waye gari wasu nahiyoyi daga cikin nahiyan afirka har yau kafirci ya fi kama wajen ya rike makogoron wannan yankin akwai wasu maganganu ne wanda za mu tattauna su bi iznillah na usman ya ce mai fa'izaftata hallahu alaihi idan allah maɗaukin sarki ba da nasara a hannun shi falahu khumsul humusi to yana da ɗaya bisa biyar na humusi an gani a ah, idan aka zo aka je yaƙi aka yi nasara akan kafirai aka tattara dukiyoyin da aka samu a hannunsu aka tara waje ɗaya to kafin a raba za a raba wannan dukiya gida biyar ne za a ware kashi ɗaya daga cikin biyar ɗin shine humusi to wannan kasan ana kai shi ga annabi ne ƙur'ani ya faɗi yadda za a yi da wannan kasan bayan rasuwan annabi khalifofin shi shiryayyu su suka ci gaba da ansan wannan humusi suna yin yadda annabi yake yi da wannan dukiyar to kasantuwan yanzu na usman yana son musulunci ya yada afirka to shine sai ya yi kokarin zai ba da wani tukwici amma bai da daman ya taba kaso hudu da za a raba masojoji saboda Allah madaukin sarki ya faɗi cewa wannan mallakansu ne wannan ɗaya bisa biyar kuwa to mallakan Allah ne da ya ba annabi dama yadda yake ganin ya dace amma ga nau'in waɗanda za a raba ma da kuma abin da za a yi a cikin wannan dukiyar kuna gane wannan to shine sai shi sayyidina usman sai ce idan allah maɗaukin sarki ya ba da nasara aka ci afirka da yaƙi a ƙarƙashin jagorancinka to idan aka ware wannan ɗaya bisa biyar ɗin to a kasashe biyar kun gano wannan in an kasa biyar to sai ka ɗauki kashi ɗaya kenan madadin a kai kashi biyar madina kashi nawa za a kai kashi hudu sauran kashi hudun da aka cire wancan humusi a ciki shi kuma sai a raba masojoji kun gano misalin kun fahimci lissafin haka tsari ne to shi ne bayan da ya ba shi wannan sai ya ce naflan wannan ƙari ne akan kasanka da za a baka yanzu wannan 1 over 5 ba kaso ne wanda zai koma kuma ya raba sojoji ba kaso ne nawaye kaso ne nashi an fahimci wannan saboda shi jagora shi uban gayya kan jirgi ko akwai abin da zai iya saman maku ƙoƙarinku da himmanku da yawanku in kun taru ko duka ba ku iya samar da shi an gani saboda idan aka make jagoranku in ba ku yi wasa ba yakinku ya kare duka kenan Dan kafin ku koma kuma ku tattaro ku har haɗo kai a zo a tare aikin gayya a hannu ɗaya zai wahala amma in yana nan fa to komai zai iya yiwuwa shi yasa shi da ya tsara dabaran yakin sai aka ce to za a bar mai kashi ɗaya cikin kashi biyar da za a kai ina madina a raba hudu a raba biyar a bashi kashi ɗaya to in ba sa aka yi ba cikin sojojin da aka yi yaki da su wani sai koma yana tsegumi ya koma ya tattaro wasu mutane ce to bayan ka gani wai yanzu kora da cin bugu habawa ne gardi da kanshe kuɗi mu da yaƙi da shan wahala wai da allah kaga mutumin nan wai kuma wai shi ne za a ƙara mu kuɗi bayan yana kwanci a rumfa baya komi sai bacci aka ji sharri iri-iri inda a zamaninmu ne amma da yake a wancan lokaci ne lokaci ne mai tsafta lokaci ne mai tsarki lokaci ne na imani da mutunci su wannan ma ba ma ita ta dame su ba ma yanzu in kana son ka gane matsalan mutane da gaske suke ko ba da gaske suke ba karka sake ka bar abu uku ya gitta in ba ka ba asiri zai tonu idan kudi ya gitta kaga sun bari ko eh to ka turo mata mace na gittawa kaga sun kau da kai ko to karka cewa masu imani ne ka turo mulki duk wanda waɗannan abu guda uku suka ba ta gaban shi suka wuce kaga ba su girgiza shi ba to mai imani ne ka rike shi gama abin biyu an gano wannan da kyau ko amma kuɗi su gitta gaban mutum ko na wakafi ne kaga bai bar su ba to akwai matsala mun gano wannan da kyau ko a akwai matsala a sai wanda Allah ya kiyaye an fahimci wannan da kyau ko a wannan sai Allah yana son ka ana fahimtar wannan da kyau to Allah madaukakin sarki ya kiyaye to shi ne sai mala ya ce fasara ilai hafi ashirati alaf a abdullahi ɗan sa'adun abisar sai tinkari wannan yaƙi da sojoji dubu goma sojoji dubu goma gaya ne mai yawa soja dubu goma faftata ha sahala ha wajabala ha. wadda hala ahaluha fil islami haka ya rikabi yana gwabza yaƙi yana yaƙan tudu da duwatsu kun a afirka akwai arnan dutse ku? bai basu ba sai da ya rika hawa kan tsaunukan da suke yana sakko da su yana ba su kalman allah suna musulunta suna samun tsarki da tsafta suna shiga addinin allah afuwajen afuwaja shine sahalaha waɗanda suke rayuwa a tudu a doron ƙasa sannan balaha, da waɗanda suke rayuwa a kan duwatsu da tsaunuka haka ya rika binsa ɗaya bayan ɗaya na binsu aikin da saddauna da su mala abubakar goma suka yi kenan an gano wannan da kyau ko hmm, ba su tsaya suna tafiya ana cewa Gumi Gumi gumi goma aiki ne ina fatan mun gano wannan da kyau eh ba jinjina mai aiki kamar wani ɗan siyasa ba Allah shi kyauta wa akhadha abdullahi ibn sa'adin khumsal khumus min al ganimati dama shugaba ya mai alƙawari ko ana gamawa aka ware dukiyan da za a raba ma sojoji sai a kasa ta biyar aka ɗibi kashi hudu aka raba ma sojoji saura kashi nawa wacce za a aika madina to wannan kashi ɗaya cikin kashi biyar ɗincin sai ƙara kasa ta nawa biyar sai ya ɗauki kashi ɗaya zuba aljihun shi ya ɗiba kashi hudu ya aika na usman a garin madina wa ba a sabi arba'ati a hamasihi ila usmana sai ya aika da cikin humusin da za a kai madina ya ɗau kashi ɗaya ya aika da hudu bisa biyar cewa gashi nan kasan kuni wa qassama arba'ata akhmasil ganimati sai kun san a cikin ganiman duka za a ware ɗaya bisa biyar a aka ko to hudun da ya rage na ganima sai ya raba bainal jaishi tsakanin sojojin ba taba gwamnati mai adalci irin wanda musulunci ba taba yi ba yau da za a ɗauki ƙoƙo guda daga cikin ƙoƙunan alkhairan sojoji a islama a ce za a kwatanta shiga sojojin duniya ina gaya muku kowa zai shiga soja yanzu idan sojoji suka je yaƙi suka dawo mai ake ba su ba alawi ne ake ba su ba a ba su ba mai ake nufi ana ba su ba a ba su hukuma za ta fitar da kudin cewa a ba su amma in kudin suka je hannun wasu birage kudin na karasa wajen kananan da ke aikin masu karasa abincin da ake ba su gaje ka gani ka kalli inda suke kwana ka kalli inda iyalansu suke rayuwa na rantsi da alkur'ani musulunci ba zai bar wannan ga waɗanda su ne ke kiyaye zuciyar islama ba waɗanda suke kiyaye zuciyar ƙasa a ce wai a bassa a haka wannan ba zai yiwu ba yasa da musulunci zai anshi kasan nan na wata shida a ce za a zo a ce ya aji cin da dai dama alkawarin wata shida ne kafaran kasan nan ne za su fito zanga-zangan ba su yadda ba sau da za ga adalci ya shiga ko'ina gani adalci zai yawo ko'ina ya ji an yaƙi an dawo duk abin da aka samu na ganima a hannun waɗancan sai dai sojojin kawai isu isu wanda ya fi iya barazana ya sace haka ne ma tarawa ake a haraba ala haddin sawa za ka zo ka je inda rabin yake da shi ne sai ke cewa sai ka raba wannan ganima a tsakankanin waɗannan sojoji fa'asabal farisa talatatul alaf soja wanda yake tafe da dokin shi to sai ɗebe dirhami dubu uku wa alfun alfun lahu dubu ɗaya nashi ne wa alfani li dubu biyu kuma na dokin shi ne saboda wahalan kula da doki wahala ne mai girman gaske gani waya aka ce yau in ka auri yar sarki za a haɗo ta da doki to wayar kuma haɗo ta da 'yan mata guda uku dai ka haɗa duka aure su a bar dokin don ina da yaƙinin abin da dai 'yan mata uku za su ci a matsayin kishiyoyinta doki zai cinye shi eh zai cinye ko domin amfani haɗo ka haɗo ta da doki su rike abinsu mana ba gara a haɗo ta da jincan ba koko <laughs> a ce wani kawai kawar 'yan sarki haɗo ta da doki haka kawai fitina haɗo ta da dogari a a haɗo ta dawa mai mata hidima a cikin gida haka kawai ka ja ka fitina saurin kenan to Allah ya kiyaye shi sa kaga wannan wasabincin da muke yafi komi daɗi wallahi malam ka zauna hankalinka kwance amma wani yana nan yana kokarin sai ya ja shi ji daɗi amma ga fili ga mai doki je ka ja kanka an fahimci wannan da kyau ko wa asabar rajila to shi wanda yake tafe a ƙasa ba da doki ya taho yakin ba alfun sai ya samu kasan dinari nawa dubu yanzu mu ɗauka ma dirhami ne ba ma dinari ba a ce za a ba su dinari dirhami dubu an gani dirhami dubu kudi ne masu yawa ba. domin idan ka ɗauke dirhami 200 daidai yake da kusan naira 700 700 so biyar miliyan nau kenan miliyan miliyan uku da rabi yanzu akwai sojan da zai je yaƙi ya dawo a bashi miliyan uku da rabi eh cin shi da shan shi da komi akan gwamnati yake wannan kawai an je yaƙi an dawo ne a bashi miliyan uku da rabi ya sha ruwa kuma ba shi kenan abin da zai rika samu ba idan aka yaƙi duk wanda ka kashe kayan jikin shi da dukiyar da ke tare da shi duka naka ne wannan bai daga cikin gani ma kwata-kwata an fahimci wannan shi yasa kuke ganin kafirai a duniya da suke son su shiriri ta ba sa son duk wani abin da zai nuna hasken musulunci na adalci koya yake don kada mutane su masa tawaye su ce musulunci suke sha'awa babu ana fahimtar wannan to abinda yake wajibi ko kuma akan ku shine kokarin bayyanawa da fayyace alherin musulunci cikin birni da ƙauyuka dare da rana safiya da yammaci kar ku sa kasala tare da ku sani Allah zai tambaye ku wani irin gudunmuwa ne kuka ba addinin Allah a sanda kuke rayu Allah zai tambaye ku mulkinku dukiyanku iliminku ƙuruciyanku lafiyanku damanku rayuwanku komai sai Allah ya muku tambaya a kai da kuka samu wannan daman wani himma da wani kwazo kuka yi wajen ku cincida ku isar da addinin Allah inda bai je ba sannan da gudunmuwan da kuka bashi Allah ya taimake mu na biyu waƙa'atu jarjir walbarbar ma'al musulmi na a dai afirka a wannan shekara ta 27 sarki jarjir ya ɗebo rundunan yaƙi na barbar aka zo aka yaƙi musulmi su waɗannan barbar ɗin su ne bare-bare an gano waɗannan da kyau ku su ne wa su ne bare-bare amma waɗannan na duguri ba bare-bare ba ne ba barbar wata ƙabila ce a ƙasar hausa ƙasar afirka ɓangaren su morocco ɓangaren su algeria da wannan yanki nan barbar suke su ne bare-bare an gane a cikin wannan ƙabilan ne shehu tijjani yake ana fahimtar wannan suna da fararen mutane kuma suna da bakaki to matsalan da aka samu shi malam bahaushe yana ganin waɗannan barbar ɗin suna zuwa wajen shi ne suna shigowa ƙasan hausa ta hanyar da kanuri suke bullo mai suke zuwa da mutanen babur kun gano wannan ta inda yake ganin waɗannan suna zuwa cirani ta ne yake ganin waɗancan shi sa bai rabewa gaba ɗaya sai ce mai bare bare a yanzu misali in banda hatsaniyar neja dalta ya karfi yanzu ɗan arewa yana ware wani yamuri da wani ɗan ƙabilan ijo ko ishekiri ko ruwan shi duk wanda ya bullo daga wannan yankin ya sunan shi ya ne kawai kamar yadda ba su da kan gado duk wanda ya bullo daga arewa ya sunan shi ba wuce. an gano wannan da kyau ku to haka duk wanda ya bullo ta wannan wajen ba bahaushe sai ce mashi ba babarbare kawai amma waɗannan da suke mai dugur sunan su kanuri sau da kasan su mutane ne masu alfahari da cika baki wai ai su haske kan nuri su kamar haske suke mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya kiyaye to ga irin hasken nan da mun gani to shine su waɗannan bare barin da sarki jarjir haka suka da suka yaki musulmi ku zo mu je mu bi su mu ga irin yanda aka kausa a wannan yakin malai ce lamma kasadul musulmuna wahum ishiruna alfan ifirikiyan yayin da musulmi suka tunkari afirka gadan-gadan da yaƙi a lokacin rundunar yaƙinsu ya kai adadin mutum dubu ishirin wa alaihim abdullahi buna abis sarhi kwamandan yaƙin dai har ila yau shine abdullahi ɗan abis sarh wa fi abdullahi buna umar a cikin wannan rundunar yakin hadda abdullahi dan umar wa abdullahi bin zubair da kuma abdullahi dan zubair sama da ilaihim malikul barbar jarjiru fi ishirin wa mi'ati alfin sanda suka zo sarki jarjir shine sarkin barbar sai ɗibo sojoji mutum dubu ɗari da ishirin kaga kowane mutum ɗaya zai fuskanci soja shida kenan kowane mutum da ya soja shida don ishirin kafin te 120 sai ta zama nawa so shida an gani inan yanzu soja zai tsaya gabanka daya daya a bayanka daya a daman ka, daya a hagunka daya a saman ka, daya a kasanka kuma duk kai ne za ka yi fada da shi kowane mutum ɗaya daga cikin musulmi mutum shida za su yi makin ɗin shi shi sa jama'a ku dina tsoron wai kafirai suna da yawa na roma da yawansu ku dina tsoron wai kafirai suna da tarin tattalin kayan fada ina roma da wannan ku dina tarin wai kafirai suna da dukiya suna da makirci ina roma da wannan mu damu shi ne imani jama'a inda imani da ikhlasi akan abin da muke wallahi nasara yana tare da mu ne an gani ba wanda ya ce ka cuci wani ko ka ƙwaru wani ko ka zalunci ko amma abin da mu kullum ma mu muke fada ne ina ruwanmu da abin da suke yanzu yau da za a yi jihadi irin na musulunci amerika da ingila da faransa da china da japan da rashi da duk waɗannan ƙasashe su germany da europe su haɗa su waje guda ɗan ƙaramin gari inda ya ƙoshi da imani zai nasara kansu kan min fi'atin ba ta nan ne eh wa inna jundana ba ta nan ne kataballahu ba ta nan ne to menene na tsoron wani kafiri a duniya bayan kai da kake da Allah kake da annabi alqur'ani da sunna naka ne jama'a kuna fahimtar wannan sun fito su mutum 120 su kuma gayyan Allah mutum 20 ce wakila wasu malaman tarihi suka ce mi'atai alfin aka ce mutum dubu suka fito da su kaga idan mutum dubu ne kowane kafiri goma zai ratsa musulmi ɗaya kenan an fahimta falamma tara aljama'ani yayin da rundunonin guda biyu suka yi ke cibiyar da juna aka yi kalli ni in kalle ka aka tsaya aka yi kallon kallo mun gano wannan da kyau ku wannan wani irin kallo-kallo kenan kama a ce kare da kura kare ya shawo kwana kawai sai ga kura ta yi haka yaya a ce bera ya ciwo kwana kawai sai gan shi a gaban mage kaga akwai kallon kallo a wajen ba kallo-kallo kai da Allah ku bari a kallo-kallo <laughs> Allah ya falamma tara'al jama'ani amara jaishahu fa haƙo bil musulmi na halatan ana haɗuwa sai sarkin barbar ya ce ma sojojin shi su kewaye musulmi gano wani da kyau ku kawai sai ga musulmi yadda kasan ɗan tushen dawa kawai a tsakiya an zagaye su gaba ɗaya za a yi gudun ya da kanin wani kenan yanzu ku ne ku zo faɗa da mu an gano wannan da ke ku yanzu ku ne abun mamaki nan da nan suka kewaye su kafal muslimu na fi mawukafin lamyura na minhu kai jama'a musulmi suka samu kansu a wani yanayi mafi muni da damuwa wanda ba su taɓa tsintan kansa a yanayi mai muni da illa da kunci kamar shi ba wala akhwafa alaihim minhu kuma tun da suke yaƙi ba su taɓa ganin yanayi mai ban tsoro da firgici da razani kamar wannan ba ku gano wannan da kyau ku an za tsan zagaye tsan kewaye su kuma yanzu misalin da ne maka mutum shi da saratsa ka kaga duk wani kusurwa akwai ɗaya ko duk wanda aka mai wannan ya tabbatar abin da ake cewa no way out an gane kuma dan afirka ga kafirci ga abokin gaba yaya kuma ga makami a hannun shi yanzu me kake tsammani ne an kewaye sabon manzan Allah an gane قال عبد الله بن الزبير عبد الله بن mahaifin shi sunan shi zubair dan auwa, hawari rasulullah annabi ya ce kowane annabi yana da ɗan gani kashinin shi ni na wa ɗan gani kashinin shi ne a zubairu shi zubairun nan gida ɗaya suka yi aure da annabi annabi ya aure kanwa shi ya aure ya annabi ya auri aisha a gidan abubakar shi kuma ya auruwa asma'u a gidan abubakar sannan shi Zubairun nan gwaggon annabi ta haife shi kuma yana daga cikin mutum goma 'yan aljanna ita asma'un nan ita ce ake makirari da zatin na ɗaƙaini wanda ta rika taimaka ma annabi da abubakar wajen kai masa abinci da kai masa labaran abin da ke faruwa a cikin garin maka in ka karanta yadda aka yi hijira zuwa madina za ka san annabi intelligent dona yana da mutum yake idan ba ka da kwakwalwa ka ba ta saiti sai a cin maka kalli da aka tsara ita kanta in ka ga yadda ta tsara yadda take kai labaran abin zai baka sha'awa an fahimci wannan sanda aka yi hijira aka je madina kafirai sun rika zindan musulmi da cewa ga shi nan mun masu baki matansu masu ƙi haihuwa hai shi kafiri bi da kunya mana ana nan sai asma'u sai ta haifa ɗa namiji annabi ya mai tahaliki kuma ya sanya mashi suna abdullahi aisha ta cewa ai ta za ta rike shi haka ka ɗauko ɗan nan aka kawo shi gidan annabi aisha ita ta goya abdullahi ɗan zubairu shi sa ake mata alkunya da ummu abdullahi wannan ɗan <clears throat> sai da ya girma ya zama gwamna na garin makka wanda Hajjaji ibn yusuf fi kashe shi ina son ku fahimci wani abu ɗaya jama'a so da dama mutane suna ƙin ganewa ne fada gangar yanzu duk wannan darajar da kuka ji a takaici na abdullahi ɗan zubairu wani ne fa wanda yake da'awar musulunci ya zo kashe shi a garin maka a harami a harami kuma ya kama ka'aba ya rushe ta da za mu zo mu tattauna wannan kuma yayi da awon musulunci yake yi shi sa yau idan ka ga abubuwa suna faruwa da sunan ilimi ko da sunan malanta ko da sunan addini ko da sunan mama mai aka kira shi kamata ya ka natsu irin wannan ya fara wancan zamanin farko dan ya fara a yanzu menene watilkal ayyamu ce kawai take aiki an gano wannan da kyau yanzu misali shi hajjaji bin yusuf saka fidin nan menene mata biyu bane eh kuma kalla abin da yi ko me yasa ya samu daman yin wannan abin dan ba annabi ne yau da annabi na nan za a yi ma abdullahi dan zubairu wannan shi sa duk wani abin da yake faruwa yanzu ka sai ka natsa sai ka gane ab ai rashin abu kaza ne ya haifar da kaza din nan amma sai ka tuna magana da annabi ya ce ka yi haƙuri zai wuce cin da haka iya haƙurin rasa ne an gane to rasa komi da ka yi a duniya mai sauƙi ne manzan Allah ya fi wannan abu inda za a ce abin da ka rasa zai zama abin damuwa kuma abin a zo a yi ma inda ya zama kawai kana kwance ne ka yi gibin off amma inda ya san ana ƙoƙari ba zama aka yi ba ana fafutuka to masoya sai su riƙe yi majunansu bushara da cewa komin daren daɗewa nasara yana tafi an gane kuma ma bushara da ayan alkur'ani da Allah ya ce ala inna lahi ƙari an kusa Allah maɗaukin sarki ya taimake mu to shi Abdullahi ɗan Zubairu ɗan nan yana cikin rundunar yakin da aka zo da shi yaƙi ha Afirka ashe shi mu mutanen Afirka manyan mutane ne manyan sahabai sun iso mana da addinin Allah kenan duk wanda zai zo yana mana tunkahun menene kai mu tun zamanin sahabbai muke musuluncin mu an gane musuluncin nan tun wannan lokacin muke yin shi musuluncin mu mai asali ne to shine sai yake cewa fanadartu abdullahi dan zubair ce sai na duba da kyau ina dubawa kawai ido na sai ya fada ilal malaki jarjir zuwa ga sarki jarjir min wara sufufi daga bayan rundunansu da suke kewaye mu ga ya can yana shan duniyan shi wa huwa rakibun ala barzaun yana haye da wani doki ɗan afirka wanda ba irin wannan doki a yankinsa na larabawa huwa al-khayl ghayr arabi wani doki ne ba irin na larabawa ba wa jariyatani tudhillanihi bi rishi ga wasu 'yan mata guda biyu sun ɗaga mai lilin ɗawus da shi yake mai lema saboda tsaban cikanin mulki da nuna isa da tunƙahu yana can bayan runduna kawai yana shan ƙanshi yana ganin za a zidda jini ya kalla ya ji daɗi abdullahi ɗan zubair ya ce da na hango shi fa zahabtu ila abdullahi buna sa'ad buna abis sarhi sai na tafi wajen komanda kun san duk mutumin da ya ɗauki tafarki irin na annabi da sahabbai duk yanda yake ganin zai iya wani abu ba zai yi gaban kanshi ba in yi gaban kanshi to babu shugabanci kenan kana zuwa da abin da babu da'a ko shugabanci a ciki sai Allah sai ya janye hannun shi a ciki to daga lokacin sai yakin ku ko dubaran sai ya ɓaci kun gani bai ce waye abdullahi dan sarba ni da nake da daraja gaba da baya jinin su manzon Allah ya faɗi wannan ba sai ya tafi wajen komanda fasa altuhu abdullahi dan zubairu ya ce sai na roƙe shi an yaba asa ma'e man ya hami zahari ina son ya samo jarumai waɗanda za su yi man giwa a bayana akwai wani farmaki da zan kai to amma ina son in na kutsa to akwai jaruman da suke bayana wanda ko an yi yunkuri da manyan jarumai to za su saki wuta an gano wannan ba wanda na ce kai da ce wallahi ba ruwa na ba irin waɗannan ba <laughs> gano wannan da kyau ko <laughs> jami'an tsaro ne suka fito patrol sai aka dan zazzuba su a waje aka abin nan nasu to sai ogansu sai lallabo sai gan suna bacci sai ɗauke kayan aikin da ɗan abubuwa haka ya dobo ɗaya daga cikinsa sai ya zungure shi ne ko ya kwaɗa mai mari yana farkawa firgim zai ce wala ba ni kaɗai ba ne ga wannan kamata ya daga nan sai ga drum a wannan bai to kaga ya riga ya tona waɗanda to yanzu wannan ya kamata a ji yaƙi da shi a wanda ya kata ne mai ɗaki a can ƙudiyin gida ne ya raba kwana tare da mata ai kamata ya yi da oga ya zo ya mai wannan yana miki a sai dubu ogan yankin shi da mari ya sa kafa ya kwashe shi ya ci mai shi ya ɗaure shi ya saka shi a cikin rami ya zauna a kan shi kai ne wa ai ban gane kai ba ne an gane wannan da ke ku ai sai oga shiga cikin bandeji don ya gane ya shigo cikin aiki gano wannan da kyau amma kawai taba ka ce ba ni kaɗai ba ne da wane da wane ba da ba irin wannan jaraman ba an fahimci wannan da kyau to shi ne sai ce fa'aƙasidal malika abinda nake so zan tinkaro wannan sarkin gaba da gaba ne in ƙare mai ruhin numfashin shi fajahaza ma'e jama'atan mina shuju'an to kun ga ana son komanda shi ma ya zama jarumi ba ce wani jarumi ya zuwa ce ga wani aiki da ya ce kai baka da hankali baka ganin yawansu a kun kuma sannan kun ga abin nan da ya yi to ya wawayantar da hankalinsu waɗancan rundunan cin da yanzu an ga abin da ya dudduba yanzu ga cin ya tafi wajen komanda sun yi magana an gane wani da kyau ku ha an basar da su za ku zo ku ji abin da yake shi ne sai ya ce aka tara mai wasu jarumai ƙwala fa'amara bihim fahamau zahar ya ce sai na umarci tsaya a bayana suna tare ni duk abin da suka zai tunkare ni a gaba su bige shi wanda zai biyo baya su tare shi na dama da hagu su kai mai ɗauki an fahimta? to haka kawai tafi ƙala mara bihim fahama zahari wa zahabtu hatta haraktu sufufa ilaihi yace na tafi kai tsaye cikin confidence yace na keta sahunsu na tunkari inda sarkin yake wahum yazunnuna anni fi risalatin ilal maliki banza ta korofi wai suna tsammanin an aiko shi da saƙo ne wajen sarkinsu sai suka ga darewa suka rika budewa waye je kai saƙo an gano wannan da kyau ku kun ga hikiman da ya je nemo izini ku kun ga hikiman ɗa'a ku kun ga hikiman ɗaukan shawara ku ka je ka rika abu gaba ga da kai kaɗai a akwai matsala su musulmi komai nasu yadin wahidun ne suka rika bude mai hanya zai tafi wajen yin labai falon maktarraftu minhu yayin da ne dab da shi a hassa min nisharra shi da kan sai gano kai wannan ba alheri cikin tahowar shi kaga ba a san a samu shugaba ya zama gabu ko gaula ko taɓa ku gano wannan shugaban shugabanku ya zama irin wannan sususun ku to shi kun shiga matsala sai je sai ya tsara abu yana ganin to ai daga wannan mun gama nasara a gane wannan da ke ku sai abin da kuma ya fada ramin da fitan shi zai mai da wahala sai ya zama mai kwanya ne ko da kuwa akwai waɗanda ke kewaye da shi za su ba shi shawarwari amma kai ne su su su sai ya zama wanda yake babban mashawarcinka munafiki ne mataimakin mai baka shawara mafi girma shi ko macuci ne shi kuma na ukunsu ɗan handama da babakere ne an gano wannan waɗannan ne su suka kewaye shugaba ka gaya mai yadda za su ba da shawara mai kyau an gano wannan da kyau ku ai kawo ku gaya mai shi ma ya nemo malfa ya rika sawa domin iri ɗaya ne allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ah yalla bai kawai sai ga a kai mutumin nan ba alheri tawa da shi ba yana ganin haka fa farra ala birzaunihi sai ya zabar dokin shi kawai cikin runduna ya tsere falahittuhu abdullahi dan zubair ya ce da naga yalla bai zai gudu haba sai nan matse shi na zabar doki na a guje fata an tuho rumhi na sanya mashi na na cika mashi eh na cike shi da mashina wa fa zaffaftu alaihi bi sayfi kan kai haka na sa takobi na na caba mai tsara a dokin wuyan shi wa akhastu ra'asahu nan da nan kawai sun ɗauko dauko kan shi fanasaftuhu ala ra'asin rumhi na cake shi nan da nan a jikin mashi na ba a san mutumin da bai da zafin nama in kai ne ka bige ka ce ma na ba gama aikin ba mun gano su ba kafin su farga jaruman da ke tare da shi saboda kowa yana ganin akwai wani abu da zai faru anan ne sa ga 'yan waɗannan 'yan tsirarin marigamun sai suka yi sakaci gane shi ne irin sakacin da nake nuna muku sly mistake za ka yi ka haifar da bala'in da ba zai gyaru ba zai taɓa gyaruwa ba ba shi ne suka yi ba ai da suka tunkaro da sai a rike su ina za ku za mu kai saƙo ne wajen mai gida ina saƙon mu gani an gani mu gani ina saƙon in abu ne wanda za a kai sai a ce tsaya ba da sakon a je gaya mashi ko kuma faɗa a je a gaya mashi faɗi sakon a zuwa gaya maka an gano wannan to amma da yake lokacin tafiya ya yi ya ce nan da nan sai na cike na kafe na soke wannan kan a akan mashina wa kabbartu na daga murya ne kabbara na daga kan sama Falan ra'a zalikal barbar yayin da bare-bare suka ga kan mai gida a sama haba faraku sai suka tsorata wa farru suka tsere ka firarar kafa yadda ka san tashin hasbiya kaga yadda hasbiya take tashi a firgici a razane haka suka tashi cikin firgita suka watse baki ɗayansu wa atba'ahumul muslimuna ha ba musulmi kuma da wa Allah ya gama in ba da su ba suka fara bin su yaqtuluna suna kashewa wa ya'siruna suna kama bursununi fa mu ganaima jamma kai jama'an katse muku la takaita muku labari anan musulmi sai da suka tara ganimomi mai yawa wa amwalan kasira da dukiya mai yawan gaske wa sabiyyan azima da ƙananan yaransu masu yawa bursunonin yaƙi ga sunan fululu wa zalika bi baladin yuqalu lahu subaytila a wani gari ne mai suna subaytila ala yawmaini min al-qayrawan tafiyan kwana biyu ne daga garin zuwa qayrawan wa kana haza awwala mawqifin ishtihara bihi amru Abdullahi ibn zubair radiyallahu anhu ai wannan shine al'amarin farko da ya fara shahara al'amarin abdullahi dan zubair tun daga lokacin ya samu karbuwa da fice cikin jama'a tun daga lokacin labarin shi yake ko ina an gano wannan da ke ko yasa su musulmi ba sa rena kowa da suke tare da shi kuma ba sa cewa mu ba ma bukatan wani kowa na ba zai mana amfani ba in ka ga mutum ya fara wannan ko to makwadeci ne ko wani abin da yake son ya cinye shi ɗaya ne kuma ba haka ba ku ba da ya ce ba ka bukatan ɗan uwanka kuma shi mai handama so da dama bai facin abin da yake nema ya handame ba ya ci yau karanta tarihi cikin labaran na ganin cikin adabin hausa <clears throat> an ba da labarin wasu barayi mutum uku ne suka je suka sato kuɗi su uku kaga in adalci ne sai a raba kuɗin daidai wa daidai kowa ja na shi kenan in an je lahira ka kowa zai kawo na shi kenan kaga ba an raba ba a to sai su biyu manyan sai suka aiki karamin cikinsu suka ce ya maza ya je cikin gari ya sawo masa abincin kalaci kaga an yi aikin nan an gaji yunwa ake ji ya kamata a ci abinci sannan a zauna rabon kudin nan ya ce amma kun zo da shawara mai kyau ya ansa kudin abinci ya tafi abin da yake nufi sun zo da shawara mai kyau to shi wannan kudin yake son ya cinye shi da su kuma da su ne manya jagorori komandoji bai kamata a raba dukiya da wannan yaron ba amma fata har da shi aka aikin daga tafiyan shi mabi da oga ya ce yalla bai kafa ba da shawara mai kyau yaron nan yana dawa kawai mu bi shi mu bige shi kawai mu kashe shi mu raba kuɗin ni da kai ci haba dama ai hikima kenan shi kuma da ya je yana kan hanyar dawa ya siyo abincin kafin ya iso sai ya tsinki tinya ice ne mai guba sai ya zuba a ciki in sun ci sun mutu sai ya cinye kudin shi daya shawaran da ya sa a ran shi ne. in sun ce ci abincin sai ce ya san da na siyo na ci nawa a can wannan na ne kaji mugu yana kawo abinci yana ajewa suka sa takobi da sanduna suka rafke shi kanka ya haka ya mutu suna ci abinci su kuma suka yi mai sharrin mai haɗa kenan <laughs> yanzu kaga gaba wanda ya ci kudin wa'azi aka jefa wannan wa'azi ne labari ne sosai ana tsaye sai barawo sai ya sa hannu aljihun wani sai ya sace sile biyar ko naira biyar ashe sanda ya satan akan idan wani dan sanda ne yana wuce sai dan sandan ya dafa kafaɗin shi ya ce ina kudin da ka dauka sai ce ba wani kudi ne mai yawa ba gas naira biyar ne sai dan sandan sai ya dauki naira uku ya sa aljihun shi sai ya babbara wanda naira biyu shi barawa ya ga ya kura da cin bugu gardi da an she kuɗi? in yana son kuɗin don menene bai sa hannu shi ma yana lalabawa ba da ya ga abin ya koma haka sai koma ya samu mai kudin ya ce da allah ala ta malar ko zan samu dan sule biyun sharuwa ya sa hannuwa kasan lokacin ana wa'azin nan na farko na sunna al'umma suna kaunin junansu ko akwai ukuwa al'islamiyya wa'azi ne zai hada ka da mutum ya zo daga gari mai nisa ka ga yadda ka san uwa ɗaya uba ɗaya kuke yana lalaba a jini sai ce subhanallah wallahi an kwashe kudin ya haƙuri ba wa Allah sai ce a ba matsala kudin ka sun dawo ya ce rike naira biyun nan yace ce je ka ce ma dan sandan can ya baka naira uku ka gaya mai an fasa satan <laughs> satan an fasa <laughs> kaga na ɗansa ne yana da hikima ya ɗauki naira biyu ya bar mai naira na kaga ko a wajen cuta da damfara da sata in aka yi adalci sai ta mai sai ta ruhu amma cin da ba adalci to matsala na tafi Allah ya kiyaye shi sa amma duk wanda zai ci to fayar ka rubutawa to shine sai ce daga lokacin ne al'amarin su yi mai sai ya haɗu an gane wannan da ke sai aka san shi sosai wannan bayani mala ya ɗauko shi a cikin littafin ta wan nihaya a hadasa sanata 27 waqa'atu jarir wal barbar a yakin da sarki jarir ya ɗauko mai a rundunan barbar za su yaki musulmi wanzur tariha khalifatu bin hayyat haka a cikin littafin tarihi na khalifa ɗan hayyat a jiz'in farko shafi na 34 shi ma ya kawo waɗannan bayanan jama'a mun fahimci wannan da kyau to kun ji inda aka yi wannan bugawan da wannan aran gama sabon manzan Allah ba raga gebe ne kaga mutum daya ya fitar da gudunwa gudun arna amma wai waɗannan ne za a samu na la'ananne wani tsinanne wani tambaɗaɗɗe mara arzikin duniya da lahira sunan shi ɗan shi'a sai zo sai yana zagan maka waɗannan bayan Allah wai kuma ya tafi ya ci bulus an taɓa haka wanda yake cin mutuncin waɗannan ne kai za a samu wani mashirmanci ya zuwa ce wai a bar su su ci gaba da mai cin mutuncin sahabbai da shi bai san darajar sahabban ba bai san kiman sahabban ba ya tashi ya je garinsu ya zauna ya ci abincinsu ya zauna a komi ya more su amma kuma yana ƙin waɗannan mutanen waɗannan da kake ƙi to jikokin waɗancan ɗin ne waɗanda waɗannan da kake cewa a saka suke cin mutunci suke zaginsu waɗannan da ka zauna ka ci arzikinsu shekara da shekaru to iyayensu da kakanninsu su ne suka taimaki annabi a san da ya zo da saƙo daga wajen Allah an gano wannan kuma ƙur'ani ya ta bayanin darajinsu da falalansu shi sa muna ƙaunansu muna son su kuma gari ne da Allah maɗaukin sarki ya tsara garin daga sharrin komi annoba bai shiga garin kun ji ɗaya dujal ba zai shiga garin ba ya juju ba za su shiga garin ba na ƙarshe abinda kuka ji muka gani duk duniya ba ƙasan da ba a yi mata mulkin mallaka na zalunci ba ba su da yawa amma maka da madina tura ba su masu mulkin mallaka ba allah ya tsara garin inda aka san garin da gaske allah ne ke ba shi kariya ba su yi ko ma sun yi sha'awar allah bai wasu sun shiga ba amma Allah ya ba annabi dama kuma ya ci maka da yaƙi shi ma ya ce na ɗan wani lokaci ne aka buɗa min da wannan za ku gane gaskiyan manzancin manzan Allah ya ce bayan wannan sa'an da aka buɗa min aka ce in yi an ƙara kullewa sai kiyama za ta tsaya ne Allah zai ba wani ɗan afirka dama ya ji ya rusa ka'aba bulo-bulo zai warware ta duk bulan da ya ɓallo sai ya sa akan dutse ya fasa shi sai ya nike shi ya nike shi ya zama da laushi sannan zai ɗiba je zubar a teku haka annabi ya faɗi a lokacin za a waye gare za a nemi ka'aba a manta ma inda take kwata-kwata zamani zai zo zai yi tsawo za ka ji dattijo an tambaye shi sai ce wallahi da da da can muna da labari kakanninmu suna gaya mana wai suna yin wani abu sunan shi sallah annabi ya ce ko sallan waɗannan ba sa yi kuma ba su san komai na addini ba amma suna faɗin la’ilaha illallah sabai suka ce ya rasu to me la illallah ta ce kai kai za ta tsirar da sojan Allah ranar kiyama cin da duk abin da suke har yau ba su gurɓata la illallah ba jama kuna gane wannan shi sa mu rike tauhidi za mu yi nasara shi sa sai ka waye gari kai kaɗai. ka koma kana firgita waɗanda suke da yawa yanzu wane ne firgita gayyen barbar ba abdullahi ɗan zubair ba shi ɗaya kuma hikimar tashi ne shi ɗaya amma bai iya cimma abin shi ɗaya ba sai da mi sai da gayyen waɗannan kaga ba za ka ce kare ne wanda kake aiki tare da su ba sau da kowa akwai gudunmuwan da yake bayarwa har aka kai aka yi nasara daga ƙarshe jama'a ba za mu yi dana zagin sabon manzan Allah ba dole ne mu fito mu faɗa ko mu bayyana adawa ko mai kira zuwa ga hukumomi muddin suna son Allah ya sa albarka a cikin abubuwan da suke wallahi sai sun kare mutuncin gidan manzon Allah Allah ya kiyaye na uku ma ya ce zata siwari yakin zata siwari an yi shi shekara ta 31 ne kuma duk a gargashin khalifancin na Usman dan Affan yanzu kawai sai ga wani yaro faɗin iska ba ƙauye jahili dinan wa duniya sai zo yana zagan maka wannan sahabin da idan shi ya tozali da annabi wanda ya wuri 'ya'yan annabi biyu khalifan annabi mai limanci a masallacin annabi wanda yana raye ƙur'ani ce shi ɗan aljanna ne amma sai ga jahili ya zo daga ƙauye saboda kawai an halartar mashi da zinace-zinace da sunan mutu'a kawai sai zo sai kama dina usman sai ɗura mai zaki kuma Allah maɗaukin sarki ya biya musu suke waɗannan mutane sakamakon mugun aikinsu amma ka ji wasu mutane suna ce ya ba wani abu ba wani abu ba wani abu Allah ka ƙaro masu wani abu kan wani abu ma waɗannan sahabban sun yi ma annabi duk abin da annabi yake nema ba da za a yi zuciyar mutane ana cin mutuncinsu kuma za mu yi ta addu'a bi zagin sahabbai ya zo ƙarshe duk wanda ya yunkuro zai jagoranci cin mutuncin gidan annabi da aminan nan na annaba Allah maɗaukin sarki ka haɗa shi da musibin duniya da lahira subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum